a iya cewa an samu tsamin dangantaka tsakanin al'ummomi da mahukumomi a jihar borno saboda sabbin dabarun da sojoji suka ɗauka na yaƙi da boko haram abinda ake gani ya dagula lamuran tsaro a gabar tafkin chadi sa wannan ne rundunar sojin najeriya ta gayyaci kungiyar dattawan jihar borno inda ta gana da su domin fayyace musu wannan dabaru da ta fito da shi wadda a cewarta shine zai kawo ƙarshen wannan rikici da aka kwashe kusan shekaru goma ana fama da shi sojojin sun yi ganawa da dattawan ne a asirce inda daga baya suka yi wa manema labarai ƙarin bayani Birgida Janar Abdul Khalifa Ibrahim shine babban kwamandan nuna ta boko da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya yi ƙarin haske kan sabuwar dabarar yaƙi da suka fito da shi na tattara sojoji a babban sansani ɗaya da ake kira Super Camp. Mun san cewa muna samun wannan matsala da 'yan Boko Haram amma yanzu muna so mu ɗan canja dabarun yaƙin mu ga yadda za mu ɗauki wannan yaƙin mu kai wannan mutanen da suka kawo mana matsala a ƙasar mu. Eh yanzu akwai wani fasali da ake kira super camp inda muke da ah, sojoji da kayan yaƙi masu yawa a wuri daya wannan kuma zai iya ba mu daman fita daga wurin mu je mu yi aikin da muke so mu amma ka san da muna da mutane a nan a can da sauransu kuma muna samun matsaloli shi yasa muka ga ya kamata mu canja dabarun amma in Allah ya da ku da kanku za ku ga cewa abubuwa sun fara canjawa ana alakanta wannan ganawar da wata wasiƙa da dattawan suka rubuta wa shugaban Muhammadu Buhari inda suke nuna rashin gamsuwansu da yadda sojojin ke aikin tabbatar da tsaro a jihar saboda yadda wasu matakai da suke dauka da ake zargin na baiwa mayakan Boko Haram kai hare-hare tare da kwace yankuna da dama. Alhaji Hassan Don na bugu mana ɗaya daga cikin dattawan jihar Borno ne wanda ya rubuta sakon koge-koge ga shugaban Najeriya kan halin da ake ciki a jihar Borno ya min bayani korafin su. Mu dai abin da muke kira shine na farko a kishin ƙasa ita ce farko. Sannan na biyu su ma muna tausaya musu kuma muna yaba musu amma muna son su tashi haikan don su yi mana aikin da ya kamata su yi don ba mu da shakka a ainihin abin da suke yi amma yanzu wannan abubuwan da ke faruwa na kwanakin nan ya fara sa mana tsoro yau idan ka sa ainihin mutane su zo su bincika kowane layi layi da borno da mutanen da suka zo ne in za ka ji magana ba su magana ne wanda ba daɗi. masu fashin baki kamar irin su husaini Yusuf na fatan ganawa da sojojin suke da dattawan jihar zai haifar da fahimtar juna da ake nema domin yin aiki tare don magance matsalar tsaro da ake fuskanta a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Tattaunawa da aka zanna aka haɗa kai dattawa da sojoji wannan zai cire zarge zargen da ake cewa ai sojoji ba son aiki wannan kuma suna cewa da tawon gari na basu bada din kai ko wani abu wannan duk zai cire kuma mu ma talaka za mu ga ya eh, lalle abin yanzu ba wani munafurci in Allah da komai zai kyau insha Allah ko a baya ma gwamnan jihar Borno Professor na Umar Zulum yayi korafi akan wannan sabbin dabaru da sojojin suka dauka inda ya koka wa shugaban kasa wajen ya sa baki domin ganin an koma tsarin da ake a baya na samar da sojoji a dukkanin yankunan jihar. Bilyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.